Yana da madaidaicin tsayi, ɗan fari ne kuma yana sanye da kyaukyawar tufa Abdulkarim Abdu Madugu ya tarbe mu cikin fara'a idan ka gan shi sai ka ce bai da wani halin na kasa. alhali ko yana sanye da tubaro don ko bai gani ko kaɗan. Abdulkarim Abdu Madugu na fuskantar matsalar gani da idanu wada ya gada yanayin da ya kai sai da aka mashi tiyatar ido har so uku tun lokacin da yake da wata biyu da aifuwa da kuma lokacin lokacin da ya samu shekara biyu kuma har ya kai ga shekara goma sha uku a wannan shekarun ne ya rasa gani sam sam sam inda a lokacin yana ajin farko na sakandare CZM hakan bai sa ya bar karatunsa ba a yanzu haka yana jagorantar wani proje da kungiyar Oxfam ke tallafawa mai lakanin Agir pour une meilleure jouissance des personnes handicapées a cikin rukunin kungiyar haɗakar nasu na masu ɗauke da halin nakasa Abdulkarim Abdu Madugu duk da haka hakan yana ci gaba da karatunsa na ilimi mai zurhi a makarantar inam domin ya zama daraktan haraba Na yi karatu mai zurfi ta wani bangare na yi jami'a da ina na fito a shekara ta 2018 da diploma na Back Plus na shugabancin tsare-tsaren hukuma kuma nan da wata biyu zan kare Back Plus tare da diploma in Allah ya yarda na daraktan hukuma shekara ta 2016 na yi digirin BTS ta game da sadarwar kamfanoni. Zamne a bironsa na kungiyar haɗakar kwamfutarsa a gabansa sa Abdulkarim ya bayyana mana yadda ɗaukar karatunsa ya gudana bayan ya rasa gani. Daga ajin Sankem na ci gaba duk da ba ni gani ina jarabawa ta Birai wannan ya shafi kimantawa ta na darussa ya kamata in yi naɗarsu ta sauti ta rediyo yawanci dangi na da abokai ne suke karantawa cikin rakoda kuma kasat kasat su ne ke zama wani littattafai na game da kimantawa ina yin su da Birai bayan na kare sai a maida su bisa rubutun da aka sani sai in ba malamin makaranta ya duba. Abubakar Hamman ɗaya daga masu kama mishi aiki ya ba da shaidar yadda Abdulkarim ke ma'amular hulɗa kyakkyawar zamantakewa a wajen aiki Yana karbar kowa na kewaye da shi, yana hira da kowa, yana sakin fuska ga kowa a yau ko da kai bako ne ka zo ta hanyar Abdulkarim sai mu baka bayanai game da kungiyar da batun na kasa bisa tambayar da ka aza. Abdulkarim Abdu Madugu bai sa aje gwiwa kasa ba a cikin mafarkin makomar da yake sa rai akwai gurinsa na zama dan siyasa.